jama'a barkanmu da warhaka an wuni lafiya da fatan muna cikin ƙoshin lafiya so ni ne naku har kullum mustapha auwalu laminu wanda aka fi sani da dj lamzi daga nagarin nasarawa state lafiya so yau a bidiyon namu abinda za mu kawo muku shine yadda za wayansu muhimman sirrika wani muhimmin sirri kwaya daya a cikin virtual dj yau ba fl muke ba in gane yayi da san an taba nan sai a taba can sai da abin gida biyu ne muna fl muna virtual dj so mai sirrin da za mu kawo akan virtual dj ne virtual dj 2020 ko 2021 ko 2022 ko virtual dj 8 duka dai tafiyan ɗaya ne duka hakin su ɗaya ne akan akan su zamu yi bidiyo kan wani muhimmin sirri kwaya ɗaya wanda duk dj na ya kamata a ce ka san wannan ka san aikinsa da kuma yanayin da abin yake so bidiyon da za mu yi wa kan shine akan drum wato kalangu kenan kalangun ne ake karawa kiɗa cikin virtual dj wanda ya kamata kowa ce ya san sa ko da baka da kalangun ya kamata ka same su kuma ka san yadda za ka yi aiki da su so a wannan bidiyon za mu shiga garin garin yadda za a yi wannan idan wannan shine farkon zuwan ka wannan wannan shafi dinmu muna roƙon ka dan Allah ka taimaka ka danna mana subscribe ka danna mana alaman ƙararrawan sanarwa sannan ka yi mana liking ko sharing ko ko comment muna godiya sosai mu shiga wannan bidiyon din garin garin a misali da farko zaka bude virtual DJ ɗinka in ka bude misali kamar yadda yake yanzu aka gani ga wani abu a nan misali a farko munan wannan shine farkon bude wanka virtual legit to ka gani nuna ma wajen nan simple empty shi nan wajen wannan gudun ne yake yawon nan to abin da ka yi ka dawo da shi ya nuna ma kayan kayan kalangun shine ka zo ka taba wato wannan kaga auto yanzu yana auto mix ne ka zo ka taba sample a wannan to in ka taba shi shine zai zo ma da kayan ganguna ya kun gansu to already idan ni na riga na canza na already idan ka bude farko akwai abubuwan da za su zo maka da su wasu drone ne wanda su ba sa da daɗi sosai ma ba su ma da wani ma'ana ko ko wani abin nan to kai zaka je ka yi selecting din kayanka a misali na rufa nan sai na zan locating yadda na zuba kayan ganguna na a misali san cikin local disk anan so idan na bude su ga sunan dia nan kayan da nake amfani da su kenan ga su so a misali zan dauki na farko kamar wannan sai kai click and drag kun gane ai kai click and drag ka zo ka shigar da shi wajen sai ka sake shi a kake son ya zauna da barin bar shi a number one farko gashi na selecting daya kenan sun sake dauki na biyu shi ma sai na je da shi a misali kuna kallo ba so sun sai na zo na uku na dauki wannan shi ma ya ɗauki na ɗauko shi sai na zo gurin buɗe kan na uku ɗin sai na sake shi a wajen sai na je na ɗauko na hudu konga sai na sake shi a nan na biyar ba zan ɗauki wani drum daga cikin wannan sai ka sake shi a na biyar nan na shida ma sai ka zo ka ɗauki wani haka dai za ka yi su dai gaba ɗaya har ka rufa su kun gane abun ne suna nan da yawa so dole sai ka yi bisu one by one adadin dai abun adadin dai abubuwan da ka jero a can adadin abubuwan za ka zuba su wannan kaman kwaya goma sha shida ne wani magani gani tara wannan shine na goma ko so na goma na goma na goma ya na sha daya nan sannan sun sa wannan a sha biyu a misali daga saura hudu ko su hudu nan ba zan buɗe cikin nan cika sa su a nan kawai daga na sha sha uku sai da ke ɗauko a nan misali sha hudu koma baya ɗauki wani da cikin wannan gangunayen na sha biyar ɗauki sarin sashe na sashe to kun ga yadda abun haka arrangement suke so idan ka gama sai ka taba duk keyboard na kasan ka seta shi a ciki don zo na yi video akan yadda ka seta keyboard ɗinka so baya zuwa da setting keyboard setting ne yake zuwa yana zuwa iya function key ne kawai kun gane a cikin function key kawai suke zuwa to kai ne za ka seta shi a duk yanayin keyboard na kake sayin kai za ka seta shi a duk keyboard na kake son ya buga ma a gane so a misali a misali kama a ce na seta nawa a keyboard a ko 1 ko 2 ko 3 to duk wanda ka seta dai duk keyboard na ka sa a ciki sai ka sai ka taba shi a misalin ka taba za ka ji ma sound duk wanda ka taba za ka ji sound na shi daidai dan abin da ka dora wajen gane ji su ba ta abin da ka taba taushi ne sannan idan ka bude za ka gani a misali kamar kamar kan so ka buga bai double to za ka ga ba zai buga ma double ba za ka gina ma sound wani iri haka in ka taba za ka gani in ka taba sound biyu za ka gani ya yi sabon setting ga wani abu alaman setting haka to idan ka taba shi ka ga ga wani suka rubuta mashi abin nan trigger wannan shingan to kana zo kan shi ba ma sai ka taba zai nuna ma wayan abubuwan ga on and off hold stutter and unmute so kai abin da zaka yi zaka taba stutter stutter shine zai baka daman ka buga yi replay mai maimaita misali ba za ku ji shi ji shi ba aje zai buga yi double double amma idan ka bar shi a yanda yake a farko on and off in ka taba ba zai ji sa ga yana yi sound yana tsaya kun gani ai so kai zaka zo trigger sai ka mai shi stutter wannan iya sune ne mahimman sirrin wanda bari na gwada muku daya ku gani da waka zan gwada shi da ku gani Fechou? yanayin sannan yake guda ji su ba so wannan shine karshen wannan bidiyon za mu zo muku da bidiyon yadda za ku yi ku seta keyboard din ya buga muku duk abin da kuke son ya buga muku za mu zo muku da shi duk abin da kuke bukata wannan bidiyon ko ko kuke bukata mu yi muku bidiyo akan su ku yi mana ku yi mana ku yi mana magana a comment sannan kar ku manta ku yi mana subscribing ku danna mana alamar kararrawa wato notification sannan ku yi mana sharing ko ko liking domin in kai baka bukata zai iya kasancewa akwai wani wanda yake bukata mun gode sosai ku kasance a tare da ma wannan tasha dj lamzi video mix za mu dinga kawo muku abubuwan yadda ya shafi kiɗa da sauransu a ko da yaushe ko kuwa fl studio ko kuwa virtual dj akwai wani app shi ma za mu zo muku da da video a kansa wanda ba wanda mu taɓa yin amfani da shi ba kuma ya kamata ce a matsayinka ne mai kiɗa ko ko dj ka san wannan wannan shine mafarin lamarin mun gode sosai